أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايهك أنا مسلمي masu kallon wannan bayani a duk inda suke a wannan duniya ina mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan ɗan takaitaccen bayani ne don yin bayani ko tsokaci akan wasu abubuwa da suka shafi tattaunawa da tsiye da aka zauna da abdul-jabbar dangane da munanan kalmomi da yake faɗa dangane da abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a abu na farko shine godiya ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara faruwar wannan abu a lokacin da ya dace a baya dukkan mai bibiyar abubuwan da suke gudana tsakaninmu da abdul-jabbar tun da jimawa wajen shekara goma ko biye da haka ya san mun yi ta neman shi da mu zauna mai mukabala a tantance a tattauna dangane da abubuwan da yake faɗa ko yake rubutawa da ya shafi wannan addini na musulunci gaba daya amma dai hanyar da muka biyo bawan allah nan sai ya toshe sai ya kiya in an biyo nan sai ya bi can in an fito ta nan sai ya bi can ma'ana fafur ya ki yadda a zauna da shi balantana a tattauna ko a samu natija a samu wani amfani to amma kamar yadda malamai suke cewa idza arada Allahu shay'an hayya alahu asbab idan Allah ya tsara wani abu kuma ya nufi abin ya faru sai kuma ya bude sababi sai ya zama an samu dalilai da sababbai da wannan abu zai faru saboda Allah ya tsara zai faru da haka ubangiji Allah madaukakin sarki bisa hikimarsa sai ya sanya cewa ba za a zauna da Abdul Jabbar ba sai ya kai zuwa wani lokaci bawan Allah nan ya kai lokacin da yawa daga cikin mabiyansa sun rudu da cewa ya fi karfin kowa sun rudu da cewa ya fi kowa ilimi sun rudu da cewa ya fi kowa gaskiya haka suke gani har ta kai ma duk irin abubuwan da aka bayyana ko aka faɗa da irin waya da muka yi da shi ta minti talatin ina ta bin shi a hankali ina lallaba shi don yadda mu zauna akan sa al-muqaddima ko muqaddimatul azifa wanda a lokacin yake jin shi yafi kowane littafi a duniya har yana cewa yana hana mutane bacci in an kwanta ba a iya bacci saboda wannan littafi da abin da yake ciki da sauran maganganu irin wannan dai ta lallaba shi mu zauna amma Allah bai kaddara ba mutumin ya ya burtsi ya kiya ya kiyarda a zauna to sai Allah ya kaddara cewa ba za a zauna da shi ba sai Allah ya gama ɗaga shi ya fito kowa ya gani ya gama yin kuri ya gama nuna isa ya gama kafafa ya gama duk abin da zai faɗa irin wanda ya zama ki ta gani ana ta kawowa a cikin kababan sadarwa to Allah ya kaddara haka ne saboda idan ya tashi faɗowa kada ya faɗowa mai kyau don haka mutum ya yayi lamarin Allah maɗaukakin sarki da haka Allah ya kaddara wannan abu bawan Allah nan tun yana taba malamai ya koma kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya dinga bin su ɗaya bayan ɗaya tun yana magana kan su irin su muawiya ibn abi sufyan da baban shi abu sufyan da amr bin al-as da al-mughira ibn shu'ba da sauransu ya ci gaba da magana ya gangaro ya dira kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar soke hadisan manzon Allah da kirkiro wasu lafuzza ya ce sahabi ya faɗa ko bukhari ya rawaito ko tirmizi ya ce sannan kuma ya ce shi karewa yake alhali waɗannan ba sa cikin waɗannan littattafai sai da ya zama na wannan abu ya ja hankalin dukkan wani musulmi wanda ya ji wannan abu babu wani musulmi a bayan wannan ƙasa da muke rayuwa da ya ji irin waɗannan maganganu face hankalinsa ya tashi da haka ya gama fitowa sannan sai Allah ya kaddara kuma wannan abu ya kasance hukuma ta shiga ta kawo shi ta yadda ba yadda ya ya gudu shi da bakinsa ya nema ce a hada shi da malamai waɗanda suke da korafi akan abin da yake faɗa don ya kare kanshi don haka aka ɗauko shi aka kawo shi abu ya gudana kuma alhamdulillah kowa ya gani a duk cikin matsalolin da aka bijiro masa ba wanda ya amsa farkon farawa abin da ya fara yi shine ya fara magana cewa ai matsalolin da aka kai wa gwamna kara a kansu ba su aka zo tattaunawa ba ba su ake tattaunawa ba shi yana da su da su ya kamata a fara don haka shi waɗannan abuwa da ake faɗa yana da amsa amma ba su ya zo a tattauna ba subhanallah kowa ya san mutumin nan a duk karatukan da yake ba ran da zai zauna karatu ya minti talatin ba tare da ya yi ƙalubale ba ba tare da ya ce ɗan da uwarsa ta haife shi da jini ba ba tare da ya ce zai kure mutane da aljanu da kowa da kowa ba irin maganganun da baya faɗa amma yau sai gashi yana cewa a bar waɗannan matsala a tona wannan to alhamdulillah ya yi wannan kurari ya ce ba su ba ne don ya bugar da hankalin mutane to sai kuma allah ya kaddara ana da kwafi na abin da aka yi mai girma gwamna aka ɗauko aka sanya kowa ya ji kuma ya ji cewa ba a fita daga waɗannan abubuwa ba idan wanda ya kalli wannan tattaunawa ko kuma ya saurari wannan tattauna zai ji daga lokacin da aka danna abin da aka yi mai girma gwamna aka danna shi wajen minti goma sha ya ƙare abdul bai ƙara cewa ai ba shi aka yi gwamna ba ai inda da gaske yake sai mutum ce a to ni wannan kwabi ai ban san shi ba ai kaza sai yi shiru saboda bai da gaskiya dama can yayi barazana ne yana tunanin za a ce to a dawo saboda ya rubuto yan takardunsa akan matsalar da take farko ya ɗauka da ita za a fara da haka ya zo ya kawo tashmishi ya ka hayaniya to amma Allah ya toshe mai koba saboda Allah yana nufin ya tozarta shi tun a nan duniya sai dai idan ya tuba don haka shi kuma bai fahimci haka ba to bayan wannan an zo ana tattauna sai ya shiga da awar shi ba a ba shi lokaci ba subhanallah lokacin da ake baka lokacin ake bamu kuma yadda ka zo da littafi haka muka zo da littafi duk da shi yayi da aure ya zo da littafi biyar. mu je ma ya zo da littafi biyar. kai da ka zo da littafi biyar ga mutane biyu zaman ka suke musamman da ɗan shi na cikin shi da ya haifa da kuma ɗaya daga cikin almajiransa suna zaman shi ne don su taya shi buɗo waɗanda littafai ka'ida ai ya kamata a ce kowane littafi ya sa shaida ya rubuta gurin ya rubuta a faifa littafi na kaza juzi na kaza shafi na kaza ya sa shaida sai dai ce a miƙo min littafi kaza amma kowa ya gani mutumin nan bai iya buɗe wani littafi ya karanta nasu ba hatta littafan da ya ɗaga ɗagawa dai yake yana cewa ibn hajar ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya yi magana uku amma ya buɗa ya karanta ya gagara dan ya san abin da yake faɗa ba shine abin da yake ciki ba sai dai ya duba waya ya duba waya ya tabo nan ya tabo nan mutumin da yake cewa shi baya amfani da waya shi baya amfani da kwamfuta to waya ma ai ai ai ta ma duk layin kwamfuta ne gwagwar kake shiga ka tambaya a baka sannan ka zo ka kai wannan ko kuma program ne da kai a cikin ko wani application na littafai shi kake zarowa ka duba ne bambancin ka da wanda yake amfani da kwamfuta babu to da haka dai kuma a menene ya ta kama kame to daga baya sai ya fito da wata shubha wadda ga sun ɗauke ta suna cewa to ai sharhi yake yi kuma ba shi ya fara yin sharhin hadisai ba da haka bai kamata a tsare shi ba a ce ya fidda kalma kaza a cikin hadisi ai sharhi yake yi babu shakka duk wanda suka faɗi wannan ko dai ba su gane ba ko kuma suna da son zuciya wanda bai gane ba alhamdulillah yanzu in ya saurare ni zai fahimta abinda duk muke cewa ya kawo a littafi ai shi ya ce yana cikin littafin kadiyar farko da na fara mai tambaya a kai cewa ya danganawa ko ya ɗauki auren annabi sallallahu alaihi wasallam da na safiya ya ce fyaɗe ne da ya faɗi wannan kowa ya ji cewa ya muslim ne ya rawaito kalmar da ya amfani da ita ya ce bal rawa sahibul asahi sani anna zawajan nabi sallallahu alaihi wasallama bi safiya kana ban bi darajatul ula me bal rawa sahibul asahi sani bal rawa sahibul asahi sani ma'ana mafi inganci na biyu wanda da kanshi ya fassara ya rawaito cewa auren annabi sallallahu alaihi wasallama ga a safiya ai fyaɗe ne daraja ta farko yace muslim ya rawaito ya faɗi namba ce a duba hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar da hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas to yanzu wanda ya fada wannan kacin sharhi yake me ya aibi an ce buɗo nambar hadisin ka karanta inda da gaske ne sai ya buɗo nambar hadisin sai ya karanto kiryan kiryan sai ya ce ga magana fyaɗe amma bai iya yi ba to haka duk matsalolin da aka bijiro masa amma masu sharhi duk muna da shiro muna da littafan sharhi dukkan ɗaliban ilimi suna da littafan sharhi an yi sharhin bukhari an yi na muslim an yi sharhin abu dawud an yi sharhin imamu tirmidhi littafin sunan tirmidhi an yi tafsirai na alkur'ani duk muna gani ai ba haka suke ba idan mai sharhi ya zo kan hadisi idan ya ka hadisi ya ce wannan hadisin ma'anar shi kaza saboda me saboda manzon Allah a wani guri ya ce kaza ma'anar wannan ayar kaza saboda me saboda sahabi wane ya ce kaza saboda me malam wane ya ce kaza idan an ce ayan nan ko hadisin nan ya ci karo da hadisi kaza to ga yadda malamai suka bayani wannan ne sharhi ba kuma shi abu Jabbar yake ba shi abu Jabbar kalmomi yake kagawa kuma yace suna cikin littafi an kai lokacin da a garin nan na kano ana ɗaukar Sayyid bukhari ana cewa littafin banza littafin da yawa annabi ƙarerake alhali babu ƙarerakin a ciki to da haka kowa ya gane cewa abinda aka ce ba sharhi yake ba nasabtawa yake ce yana cikin littafin musulunci sannan kuma akwai masu yada shubha cewa to ai akwai ma malam ya yayi inkarin hadisi kaza su ce misali ai malam wane ya ce hadisin da aka ce an yi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri ƙarya ne malam wane ma ya ƙareta shi dan me shi ba za a kitse shi ba ya subhanallah ka duba ka ga tabbas malamai suna cewa hadisi kaza bai inganta ba ko hadisi kaza ko magana kaza ba ta inganta ba ko magana kaza ba daidai ba ce ga daidai amma ba da uslubin Abdul Jabbar ba duk malamai suna yi ba da uslubin saboda me ilimi ne yanzu idan ka zo ka ce hadisi bai inganta ba to dalilai ne na ilimi da za a kawo da duk duniyar ilimi su ta sani su ake amfani da su wajen inganta hadisi ko raunana hadisi imamu muslim rahimahullahu ta'ala wanda ya rayu cikin karni na uku yanzu yana da sama da shekara dubu da mutuwa ya yi bayani irin waɗannan ka'idoji a cikin littafinsa muqaddima ta sahihi muslim da yayi sannan da shi bayan shi malamai sun rubuta tabi sanannu ibn salah yana da muqaddima fi ulumil hadis imam hakim yana da littafi a ah, ulumil hadis banda shi imamu suyudi yana da alfiya alfiya ta kai wajen baiti dubu da ya rera akan abin da ya shafi wannan fanni banda shi imamul iraqi malamin ibn hajar yana da alfiya wadda imamu sahawi cikin fathul mughis ya sharhinta duk wannan littafi ne da suke bayanin hanyoyin da ake bi a tabbatar da hadisi ko a kore da su abdul jabbar ya bi ba haka za a yi ba ba haka magana za ta zo ba domin abu ne na ilimi yau in abdul jabbar ya fito ya ce hadisin da aka ce an yi wa manzo Allah sihiri ban yadda da shi ba me dalili saboda kaza da kaza da kaza da kaza ba wanda zai fito ce ya zagi mamul bukhari ba wanda zai fito ce ya yi rashin kunya ko ya dangana wa annan munanan kalmomi amma mutum ya zo ce manzo Allah ya fadi ce yana bukhari ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwace amma yana muslim ya ce manzo Allah yayi mu'amala iri ta kaza ta kaza ta kaza an mai da shi kaza yana littafin muslim wannan ba wanda zai yadda da wannan ba kuma wanda zai ce wannan ba cin mutunci bane ga sabon annabi da kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin abinda babu shi ai ba ba ba daidai bane kawo shi kace akwai shi to da haka zamu ga idan da hanyar ilimi gabanin shi malami da yawa sun yi yawanci abin da mutane suke faɗa su ce to ai ga hadisi a cikin muslim an yi magana iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama dan me waɗannan hadisai ai irin su ne malam yake karyatawa in irin su ne malam yake karyata ya karyata yadda malamai suka karyata mana yayi bayani na ilimi imam an-nawawi ya yi sharhin muslim wani bayani ya karkashin wannan hadisi imam alqadi iyad mai littafin ashifa wanda indai kana da awasan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai shi ba wani bayani karkashin wannan hadisi sannan banda su malamai imam muslim ya rubuta littafin sama da shekara dubu idan mutum ya biyo hanyar da suka biyo imam suyuti rahimahullahu ta'ala yana da littafi da yake kora wannan hadisi amma ba malamin da ya zo ya ce suyudi ya kafirta ko suyudi ya zagi annabi saboda hanyar ilimi ya biyo ba wanda yake inkari ka bi hanyar ilimi imam suyudi da yazo har yagan bayanin sa bai ce hammad ibn salama da ya rawaito hadisin kafiri bane bai ce anas ibn malik kafiri bane bai ce imam muslim kafiri bane ya dai kawo dalilan da yake ganin wannan hadisi ba zai karbe shi ba ko kuma bai gamsu da shi ba saboda dalili kaza da kaza da kaza waɗanda suka saba masa su ma sun kawo su na cewa to wannan hadisi mun yarda da shi saboda dalili kaza da kaza abinda imam suyudi ka faɗa ko abinda wane ya faɗa ga amsa shi su ma wanda ba su yarda da su ba haka suke wannan harka ce ta ilimi ba wanda yake inkarin wannan inda wannan hanya abdul jabbar ya shigo ba wanda zai zo ce yau abdul jabbar ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam amma hanyar da ya biyo hanya ce gaba daya da duk ba wanda yake binta sai muke yin addini shi yasa muke jaddadawa malaman mu suke jaddadawa dukkan ɗaliban ilimi suke jaddadawa abinda abdul jabbar yake kwaso abu ne da yake kwaso shi a littattafan makiya addini shi yasa bai iya buɗa ya karanta ba dan da ya buɗe littafi mun ce wani littafi ne ya faɗi sunan littafin yankashi ko amro al'amarinsa zai zai bayyana to da haka ba zai iya buɗe littafi yayi bayani ba amma yau da abin da yake na ilimi ne ba wanda zai ja da wannan da haka kada wani yau ya zo yana ce mana ai abin da yake faɗa ai su na ma sun faɗa su na wani uslubi suka faɗa da wani uslubi suka faɗa wannan abu ne na ilimi in shi ma haka yake to ba wannan hanyar za a biyo ba amma ya za a mutum ya karanta hadisi ya ce manzo Allah yi kaza ya ce Anas dan Malik ya ce manzo Allah ya shiga Khaybar tsirara haka ya faɗa ya ce Anas dan Malik ya ce manzo Allah ya shiga Khaybar tsirara ga nambar hadisi 1365 cikin sahih Muslim yana cikin sahih Muslim haka bai faɗa yana cikin sahih Muslim buɗo gurin karanta ya gagara ai da sai ka buɗo ai a cikin hadisin da ya buɗo da zai sha kunya saboda a cikin hadisin abin da yake so ya ce tsirara shine Anas dan Malik ya ce cinyar manzan Allah ta bude yana kan doki dan abin da Anas dan Malik ya ce manzan Allah ya zaburu dokin shi cikin lungunan Khaibar ya ce har mayafin sai yayi kwarjallan sai yayi tunda mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai a wannan lokaci suna amfani da kwarjalla ne ya ce har ya yayi abinda Anas ya faɗa kenan imamun nawawi da imam al-qadi iyad da da da al-qurtubi cikin al-mufhim suka ce faɗin anas dan ko allah ya ƙara masa yarda kwarjallan manzan allah ya yaye ya ce yana nuna cewa ba manzan allah ya yaye shi da kanshi ne. iska ce ta yadda shi ko gudu da yake na shiga lunguna wanda kuma abu ne sananne duk wanda ya hau doki ko wani abu yana gudu yana tare da jalle abu ne mai sauki dan ma'ana gwiwarsa ta fito ko cinye shi ta bayyana amma kai ka zo ka ce ya shiga tsirara sannan kuma ya za a yi ka ce ya shiga tsirara alhali ga mayafi a tare da shi da jalle to shi yasa bai iya buɗa ya karanta ba dan da ya karanta ya san cewa to za a rike shi anan dan abinda lafazin ya ce, wan hasara al-izaru din bai jin larabci ya san mana in hasara ba daidai da a ce manzon Allah ya wada khala khaybara uryanan inda haka Anas ya faɗa wannan ba wanda zai zai ja da shi a'a Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda cayi mayafin manzon Allah ya yayi kaga ya nuna kenan ashe manzon Allah yana sanye da wani ba tare da shi sannan a karkashin wannan duk in kai malamai tattauna suke shin me hukuncin fitar cinyar namiji al'aura ce ko ba al'aura ba ce wasu ce al'aura ce saboda dalili kaza da kaza ya za ku yi da wannan ruwaya su ce shi manzan Allah ai yana da khususiyya ko kuma su ce ai shi manzan Allah a nan ba shi yayi ta ba wani iska ce ko wani dalili ya kawo yayi wasu ce a'a wannan dalili ya nuna cewa cinya ba al'aura ba ce saboda me gashi ta manzan Allah ta yaye da al'aura ce ba za ta yayi abinda malamai suke a wannan hadisi ba shi abu jabbar yi ba don haka wannan shubuha shubuha ce babu ko shakka wadda take ba karɓaɓɓiya ba haka nan wannan mukabala ko wannan tattaunawa da aka yi duk da yanzu amfaninta ya bayyana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna godiya ga Allah a bisa wannan ni'ima da yi mana ta bayyana gaskiya ta fito da ita a cikin al'umma amma yana cikin amfaninta a kare addinin gaba daya dan aka bar wannan da'awar wallahi ta tafi akan haka sai addinin musulunci gaba ɗaya an ruguza shi dan za a waye gari an soki alkur'ani mutumin nan ya fito ya ce alkur'anin da ke hannunmu ba shine fi inganci ba akwai alkur'anin abdullahi dan mas'ud sahabbai sun kona shi sayyidina usman ya kona shi da ya bar shi shi yanzu shi zai dauka ba zai da wannan alqur'ani ba wannan ba sai shakka bane kan alkur'ani ya zo ya ce sahabbai sun yi kwamitin tattara alkur'ani sun cire wane bisa wane ba saboda kaza da kaza ba irin maganganun da bai faɗa kan alkur'ani ba ya zo yanzu ya jira kan hadisan manzan Allah ya soke ma Bukhari ya soke ma Muslim ya soke ma Abu Dawud ya soke ma Tirmidhi ya soke ma Ibn Majah ya soke ma Imam Nasa'i littafin sunan na Imam Nasa'i ya soke Al-Hakim cikin Al-Mustadrak ya soke Musnad na Imam Ahmad ya taba abin da ya shafi Imam Malik domin ya taba malaman Imam Malik da yawa ya soki yayi suka gare su ya taba kaza to sai kaga me ya rage a addinin babu sannan ya sahabban manzo Allah ta kai ma ba wai ya ce sahabi ya yi karya ba ya wuce nan ba ma babu shi ma babu sahabi wani. saboda me saboda ya karanta a littafan shi'a da sauran maki addini sun ce babu wani abu huraira ya jira kan shi ana faddab da za a hana shi ya jira kan abu huraira ne abdullahi dan umar bai kyale shi ba sayyidina abubakar ba ta aridin da bai masa ba ya yi mai jirwaye da kamar wanka kai wani gurin ma ya fito ya sarraha a littafin sa muqaddima ya rubuta cewa sayyidina abubakar fata wanda ya da ya an dauke ta da an halakar da mutane gaba daya to me ya rage addinin in aka bar wannan da'awa me ya rage addinin idan yanzu ni musulmi ina takama da alqur'ani wani ya zo ya sa shakka cikin alqur'ani idan ina takama da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya rubuta hadisai shi yasa su kansu mabiyan shi sun rude har na taba ji an masa tambaya da me za mu yi addini yanzu malam idan zan bukhari akwai kare raki? tirmidhi akwai raki littafi kaza akwai kare-kare da me za mu yi addini bai iya bada amsa ba kuma ɗalibansa ne suke tambaye shi kuma suna tambaya har ga Allah cikin zuciyarsu ba suna tambaya don wani abu ba suna tambaya ne don duk duk abin da suka sani ya ruguza shi don an bar wannan da'awar ba abin da zai saura a cikin addini sai kuma wata shubha da yake ta faɗa almajiransa suke ta faɗa ai malam kare annabi yake ai malam kare iyalan gidan annabi yake ya subhanallah za ka kare mutum kuma sai ka ɗauki ƙarya ka nasabta in kare annabi kake baka san inda ake cin mutuncin annabin ba littafai nawa aka rubuta na cin mutuncin annabi da annabi suka rubuta ɗauko ka rubuta kai musu martani amma ka zo yanzu ka kirkiri ƙarya ka dangana bukhari ka ce kare manzo Allah kake shi yasa a cikin tattaunawar mu na ce masa ai sai abu ya tabbata ake korewa wani ne ya zo ya ce wani ya zage ka ya ce ka ci abu kaza kazar ubanka ya hakaito zakin ya ce haka wani ya ce a kanka da ka je kai bincike zaka tare shi wannan nan bai zage ka ba tsakani da Allah jama'a waye zage ka shi wannan sai ya fake ta bayan wancan saboda yana so ya ci maka mutunci da haka ya fake da wannan wannan kuma uslubi ne da dukkan wanda suke makiya addini uslubi ne na waɗanda ba sa son addini su suke irin waɗannan maganganu da haka magana a ce mana kare annabi yake ba mu ga kariya annabi a tare da shi ba wallahi da yana kariya annabi ba wannan hanyar zai biyo ba ba zai biyo ta hanyar karya da cin mutunci da yaɗa munanan maganganu wallahi a cikin abin da aka tattauna a wannan matsalar da aka bujiro mutane ba a bujiro da rabin abin da yake faɗa ba waɗannan matsaloli guda tara da aka ɗauka za a tattauna a kai aka yi guda shida aka tashi kuma bai amsa ko ɗaya ba ba a bujiro da rabin abin da yake faɗa ba wani abin in mutum ya ji sai ya riƙe kai wani abin idan musiba ta musiba sai mutum ya yi dariya kurin don mai bulbali ya baliyati ma hik mafi munin bala'i shine bala'in da ma za ka rasa me za ka yi ba magana kare annabi in hanyar kare annabi ne sai ka faɗa abin da yake au a rubuce yanzu za mu jana cewa an ce manzan Allah ya canza kafin abin ne shi ai an kalubalance shi faɗi malamin da ya inganta wannan magana akwai ta a rubuce amma waye inganta ta malamai yayin rubuta abu tarihi ya rubuta riwaya suna rubuta komai shi sa suke ka sanadi wane ya ce wane ya ce wane ya ce dan kai da za ka zo daga baya ka karanta ka gane ingancin abin ko rashin ingancin shi saboda suna cewa idza talabta idan ka tafi neman ilimi faqammish ka tattara komai da komai in ka fita neman ilimi ka karba amma idza haddasta in ka zo za ka karantar fattish to ka duba ka tace shine abin da Imam Bukhari yayi ai ba duka hadisan da ya sani bane ya rubuta a Sahih Bukhari ya tace ne imam muslim ta ce waye imam ah, ibn hibbana ta ce waye ba zuwa suke suka rubuta da abin da suka sani ba suna da wasu littafai kuma da suka rubuta wasu hadisi a ciki to da haka abu ne da yake malamai na rubuta an kalubalance shi iya kawo iya kawo ba kuma abin bakin ciki irin jahilci da wannan bawan Allah yake ginuwa a kai mustalahat na ilimi kanana bai sani ba in banda abin kunya a ce ka kawo wanda ya inganta hadisi ka ce ai sun ce rijalu husikat imamu zailai cikin nasibin raya ya yi wannan bayani manya-manyan malamai sun yi bayanin cewa ingancin hadisi sharaɗai ne guda biyar su ne idan sun cika hadisi ya zama sahihi daga ciki ko kuma waɗannan sharaɗai sharaɗai na farko masu ruwa su zama adalai na biyu su zama haddata ma'ana suna kiyaye abin da suke faɗa ko dai kiyayewa ta rubutu suna rubutawa su kula da littafin ba a yi musu ƙari ko ragi ko kiyayewa ta haddacewa in sun ji su haddace sannan abu na uku ya zama sanadin ya, sadu da juna wane da ya ce ya ji daga wane tabbas ya ji daga gare shi wane ma ya ji daga gare shi wane ma ya ji daga gare shi sannan abu na hudu kada hadisin ya zama shaz sannan kada ya zama mu'allal kada ya zama yana da illa waɗannan sharaɗai guda biyar haddus sahihi musnadun bi waslihi kamar yadda imam musulmi yake faɗa hadisi sahihi wanda ya zo hadisi musnad ya tafiya sanadi ya sadu da juna haddu sahihi musnadun bi waslihi bi naqli ajlin dabitin an mislihi wa lam yakun shazza la mu'allala haka haka imamu sudi bayani wannan shine abin da ake kira hadisi sahihi to yayin da malamai suka suka kawo hadisi suka ce rijalu thiqat suna so su gaya maka cikin sharaɗin na an samu sharaɗi daya sanadin zai iya zama munqati zai iya zama sanadin zai iya zama ma'lul ko mu'al yana da illa da haka abin dariya ba Allah nan mai irin wannan jahilci shine kuma yake zuwa ya ce din malamai ya ce sama da ƙasa rayayyu da matattu to haka yadda je ya bayyana ƙarya wa Anas dan Malik ƙarya wa Imam Bukhari ƙarya wa sahabban manzon Allah ba su faɗi wannan maganganu ba dan bai iya nuna su ba duk da an dame da lambar da ya faɗa an dame da sunan littafin da ya faɗa ya kwaso littafin amma kamar masalil himari ya hamilu asfara kamar jaki ne yake ɗauke da kayan littafin bai iya nuna ba to wallahi haka wa shekul islam ibn taimiyya karya yana nan a cikin littafi a cikin attofatu saniya bi daf'in nasbi an shekul islam ibn taimiyya da na rubuta na faɗi misalai na irin wannan haka yayi wa ibn hajar karya haka yayi wa imam al'aini haka yayi wa imam duk malamai haka yake musu wannan kare da ke saboda yana daukan kamar mutane ke da humaini ko ba a yin karatu ko ya dauka shi kadai ke karatu bayan yanzu duniya an ci gaba ilimi daɗa yaduwa yake hanyoyin gano abu dada buduwa suke kamar yadda shi ya ce ba amfani da kwamfuta amma ga shi kowa ya gani karya shi ta bayyana da waya to abin da zan faɗa a ƙarshe babban manufa ta yin wannan kitse tabbatarwa da duniya ƙaryar wannan mutum ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ƙaryar wannan mutum ga malaman musulunci kuma alhamdulillah duk mai hankali ya ga abin da ya faru to ya ji tsoron allah ya fito Yayi yi bayani wadihan magana a jumlace na janye abin da nake faɗa kamar yadda je ya fara fitowa ya yi magana ta farko shi da kansa da kansa ya ta farkon ya bayanci ba wannan ba tuba yake ba ya sake zuwa ya na biyu sai ya dunkulalliya ba haka ake tuba ba idan mutum ya yi ɓanna to daga cikin sharaɗin tubarsa sai ya zo ya gyara ɓannan nan illal ladina tabu wa aslahu Allah ce wa bayyanu wanda suka tuba suka gyara suka yi bayani da haka sai ka fito ka ce jama'a maganganun nan da aka ji da na ce suna littafan musulunci sahabbai sun faɗa ko imamu bukhari ya kawo kowa na ya ce gaskiyar magana ƙarya nake babu kuma ina kira ga duk wani wanda ya rudu da waɗannan maganganu to gaskiya ya ajiye ba koyarwa ta ba ba koyarwa musulunci bace na barranta da gare ta kuma ina kira ga mabiyana da su dawo turba ta gaskiya amma wannan abin da na faɗa ƙarya ne wa malaman musulunci sannan ya ci gaba da bayyana na ce manzon Allah an ɗaura aurensa a lokacin an sha giya ƙarya nake a lafazin hadisin babu da na ce manzon Allah ya yi kaza ƙarya nake da na ce Anas ya ce kaza ƙarya nake wannan shine tuba amma in ka ce ka janye ka janye ma'anan har yanzu janyewa kai amma ka janye maganganun amma kai baka baka gamsu ba kamar yadda kake faɗa da da yan jarida da aka tashi duk da yi baki biyu ka ce ba gamsu da ba wani gurin ka ce ka gamsu wannan ai ba ba shi bane tuba tuba sai ka fito ka yi bayani fitacce ka bayyana wa al'umma sannan kuma ka sani wannan haƙƙin manzo Allah ne ka shiga wannan haƙƙi ne na manzo Allah malami kuma sun yi bayani duk da a can ka yi horo ka yi ihu ka ce ai ai ba ma hadisan duk hadisan da aka ce a kashe wanda ya zagi annabi ko annabi ya ce a kashe wani hadisai ne da suke ma'ana na ƙarya manzo Allah afuwa yake subhanallah manzo Allah a cikin hadisi yana ce mana Allah ya fi jin kan bayansa fiye da yadda mace take jin kan ɗanta haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha Allah ya fi jin kan bayansa fiye da tausayin da wannan take wa ɗanta manzo Allah ya kalli wata mace da aka kamo cikin ribatattun yaki ga ta an kamo ta cikin ribatattun yaki amma dai da haka bata manta ɗanta ba ta duba ta ganshi ta ɗauki ta rungume manzo Allah ce wannan tausayin da wannan uwa take wa ɗanta Allah ya fi jin kan sa fiye da ita hadisi yana cikin sahihul bukhari da littafin al'adabul mufrad na imam bukhari manzo Allah yana ce Allah ya halicci rahama ɗari jin kai guda ɗari Allah ya halitta ya ajiye guda casa'in da tara a wajensa ya sako mana guda ɗaya a bayan ƙasa da shi ne duk wannan jin kan da muke mutum ya ga abu kuka saboda tausayi ai mutuwa mutum ya ta kuka ko wani ya ga wani ya ji ciwo ta kuka wannan jin kan ne kwaya ɗaya da <coughs> da Allah ya sako mana shi a bayan ƙasa to Allah da wannan rahama ta shi kame da yace wa rahmati wasi'at kulli shay duk da wannan rahama ta Allah da komai amma a cikin alkur'ani wuri nawa Allah ya ce aiki sa shikenan abu jabbar sai zan bai da afuwa haka wannan shirme ne da rashin hankali to magana kuma hadisai wanda ya taba annabi a kashe ka zo ka kore wannan saba ya jima'i ne da haka yanzu ita hukuma ta yi aikinta alhamdulillah malamai da ɗaliban ilimi sun yi aikinsu ubangiji allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu